da shigowa zauren VOA. A cikin 'yan kwanakin nan muna yawun da na ƙasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya gayyato matasa da manyan 'yan siyasa domin yin muƙabala kan irin siyasar da ke gudana a ƙasar Kamaru. Duk da cewa mulkin dimokuraɗiyya ake yi a Kamarun, a ƙarƙashin ɗaya cikin shugabannin da suka fi daɗewa a kan mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya. wato shugaban ƙasa Paul Biya. Bari miƙa ku ga Muhammad Bashir Ladan don ci gaba da shirin. To, matsada musu ai mun ga cewa akwai dai mutane kamar su eh, Cabral Libi da yau suka zama gasu nan eh, 'yan majalisa ne suna nan da makamantansu a cikin jam'iyyarsa musamman akwai dai an samu mutum biyu ne ko uku a cikin jam'iyyar eh, shugaban kasa ma akwai dai matasa da aka same su a matsayin 'yan majalisa to haka zalika kai misalin kamar eh, secretary general eh, to ai shi mataimakin secretary general a fadan shugaban kasa mutum ne matashi ne kamar mu haka da shi ma gashi dai irin nasu kokari da yake to wa'annan misalan ba su wadatar ba ne kabral libi dan siyasa ne kuma ba jam'iyyar fulbiya ta bashi wannan mukami ba in ka duba akasarin mutane waɗanda nake magana matasan nan da nake maganansu ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan amma ba su da abin yi ba su da mukamai mukami na siyasa wanda ya samari ya samu ya shiga da ƙarfinsa ne ba taimaka masa shugaba fulbiya ya yi ba ba taimaka masa yi ba saboda haka ba demokradiyyar kamar ba ya bar sama ya shiga kai in kai la'akari ma inda aka bi demokradiyya irin ta kamaru ne samari ba za su samu wajen mulki ba ko a kamaru dai eh, malam shehu gashi muna da yawan jam'iyyu wannan alamun demokradiyya ce gashi muna da yawa yawan wato eh, kafafen yada labaru abin da ya shafi rediyo gidajen talabijin da shauransu da ma na yanar gizo-gizo gashi muna da eh, wato bambancin eh, ya za a ce an yadda da kowa bambancin al'ada da shauransu duk waɗannan dai ina tsaman da alamu ne na demokaradiyya to in dai wannan bai isa ba malam shehu me kuke so kuma a yi domin a tabbatar da cewa demokaradiyya lallai kuwa ta kafu a ƙasar kamaru malam bashila dan ala kulli halin ni abin da nake so ka gane a fahimta ta menene demokradiyya shine ana yin abu don al'umma don ci gaban al'umma kafafen yada labaran da ake magana a kai nawa aka rufe don sun soki gwamnati gidajen rediyo nawa aka rufe don sun soki gwamnati to abin da nake so ka gane shine shi demokradiyya ana yin sa ne don mutane yanzu wajen samun aiki ya ake yi a samu aiki a ƙasar kamaru akwai wasu ma'aikatu ne na ƙasar kamaru amma ba a san ma yanzu kamar sdp wannan hukumar man fetur na ƙasar kamaru yanzu a matsayinka na ɗan jarida wani mataki ake bi a samu aiki a wannan hukuma? yanzu kamar shi misali eh, mai mazan ce kamar aikin ɗan sanda misali aikin soja aikin gendarme a ƙasar kamaru kai ma kana jin raɗe raɗin irin badakalan da ake samu wajen neman aiki da samun ayyuka irin wannan ma'aikatu ya zama wasu har cewa suke in za a samu aiki a wannan ma'aikatu maƙudan kuɗi ake kashe wajen miliyoyi don ka samu aiki kai ne wajen makaranta ba sauki ka kashe kuɗi kuma ka zo wajen neman aiki ka kashe kuɗi kai kana ga ya za a yi ba za a samu cin hanci da rashawa ba ai wannan cikas ɗin da aka samu kasancewan cin hanci da rashawa shi ya kawo mana babban cikas a demokradiyya a ƙasar kamaru cin hanci da rashawa da wannan gwamnatoci kamar ma raya shi suke yi wannan cin hanci da rashawan raya shi ake yi ana so dole kowace ma'aikata ka je in dai kana so a biya ma bukata sai ka bada na goro in kana so ka yi aiki alhali ga ka kai ka cancanta amma ba za a saka ba sha sa wane ko dan wane ko jikan wane to ni a nawa ganin wannan babban abin da ya kawo mana cikas da rashin ci gaba shine cin hanci da rashawa a sanin ka ne an kafa wata hukuma kana ganin da 'yan sanda suke ciniki akan titi ana ba su To Malam Babanga ka ga cewan idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewan kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kamar babu ci gaba a gaskiya a ce akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za iya ce e, amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala matasa a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, Duwala suna takura mini wata sa'in har suna suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a ƙasashen mu na afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a ƙasar mu ƙasar ta kamerun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya da mun akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu ba hadde wato in suka ba da ra'ayin ba zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato mm, fashi ko kuma za masu kamu to eh, malam shehu wato kana nufin duk abin da ya yi kama da cin hanci da rashawa da shauransu wannan duk zuwan demokradiyya ne ya kawo wannan Alhaji Bashe, ka san shi zuwa zuwan demokradiyya ƙasashen da ƙasashe wanda suka tsara ma demokradiyya asalin ita kanta demokradiyya akwai tsare-tsaren da baya tafiya da ra'ayin dan adam da yanda ma dan adam yake gunar da rayuwar shi misali a nan kasan afirka kowace ƙasa akwai yanayinta akwai irin tsarinta ba za ka zo ka ce ma duk ƙasashen duniya za a yi demokradiyya don akwai wasu abubuwan da mu baya kama da al'adunmu da addininmu da ra'ayinmu a matsayinsa na demokradiyya zuwan demokradiyya shi ya assasa cin hanci da rashawa wannan cin hashin da rasuwan da ya assasa shi a tsakaninmu shi ya zama har shugabannin mu ba su a cutar mu to me zai nuna ma haka shine shugaba za ku zo ku zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ko ku a matsayin ɗan ƙaramar hukuma amma ba zai waiwaye ku ba shi lokacin zaɓe lokacin kasuwar bukata zai zo shi sai muku bireji da sardin ko sabulu da omo ɗan atamfa haka na ɗauki hotonsa a manna a kai ya zo mai jaka goma mai jaka biyar haka zai raba wa al'umma in kuka saka shekara kuma an sake sakaci an sake zaben shi in ya tafi bai zai sake dawa ba shi kimanin shekara bakwai to menene amfanin wannan demokradiyya kuma talaka bai da bai san nawa aka samu ba nawa aka kashe ba wannan yanzu da za ka samu wani talaka unguwanku ka tambaye shi sunan dan majalisan unguwanku bai zai iya baka sunan shi ba to me amfanin wannan demokradiyya ni a gani na ba abinda demokradiyya nan ya kawo mana in ba cika to she kuma tambaya ta karshe alhaji muhammadu jafaru me kaga ya kamata a yi a ƙasar kamaru domin a tabbaka tsari na demokradiyya irin ta gaskiya wacce kowa zai iya cin moriyarta kowa zai wato ribantu da ita musamman shugabannin da kuma wato mazauna ƙasan baki ɗaya babban shawara na da zan iya bayarwa dangane da batun tsari na demokradiyya magana ɗaya kawai ni nake ƙoƙari in yi da kuma shawarar da zan bayar duk abin da za a yi shugabanninmu su riƙe gaskiya da adalci da kuma tallafi da taimakawa idan na ce bi ma'ana adalci shine muso namu wanda ba namu ma mu so shi wannan shine adalci ba za a taɓa kafa dimokuraɗiyya a cikin hasada a cikin talauci a cikin yaudara ba za a kafa demokradiyya da wannan ba yau idan ka duba ƙasashen turawa da me suka ci gaba sun sa gaskiya a ayyuka da suke yi sun tallafa ma waɗanda ba su da ƙarfi tallafa wannan kuma ba wai kuɗi ake nufi kawai a cire a bayar ba a'a za ka gani akwai nuka da ake kerawa daban-daban daban-daban wanda zai ɗauki mutane dubu hudu dubu uku dubu biyu makamancinsu kaga in aka fara tallafawa aka gusar da yunwa aka buɗe masana'antu wayanda ma ba su je boko ba suna da hanyoyin da za su shiga su rufa ma kansu asiri daga wannan lokacin fa za fara maganar demokradiyya wannan shine muddin ba a kori yunwa a ƙasa ba muddin ba a tallafa ma talakawa ba ta hanyar da za su yi ƙoƙari su samu babu wata demokradiyyar da za a tsaya a ce za a tafiyar da ita wannan shi ne shawara na to eh, malam hamisu muntari daga ƙarshe mai kaga ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiyya a ƙasar kamaru a tabbatar da demokradiyya irin ta gaskiya wanda za kowa zai ci ribanta kowa zai ci riba daga ciki musamman da shugabannin da kuma mazauna kasar baki daya na farko kundin tsarin mulkin kasan kamaru ya ci a sake la'akari da shi sake duba shi a masa gyara na biyu kundin zaɓe na ƙasar kamaru wanda elekam take amfani da shi ya ci a sake zauna kuma a sake gyaransa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki na uku kuma bin doka da rike doka domin kasan kamaru tana da dokoki wanda idan ɗan hamayya ne ya taka doka za a kama shi amma idan dan siyasan na gwamnati sashen gwamnati ke wannan baya taba shi to wato akwai wanda doka bai taba su akwai wanda kuma doka na shafan su saboda haka nan a saka wannan abin da muke kira turanci rule of law sa'an nan kuma a ƙarshe a ba wa kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancanci za a ba shi ba a dinga bi ana ba wa 'yan uwa da sauransu da 'yan kabila ba wanda yake kawo yawanci za ga 'yan kabila ɗaya ne suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu a'a a ba waɗanda suka cancanta abinda suka cancanta su yi eh, na ƙarshe kuma shine a yi la'akari da cin hanci da rashawa wato ita wannan kungiya da gwamnatin kamaru ta saka na konak wanda ake kiran shi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ba su karfin kamawa kuma su hukuntar su karɓo kuɗin su da shi ba sai dai su ba da recommendation ma shugaban ƙasa cewa ga abin da suka gani sai yadda ya ga dama ba ya zaɓi wanda zai kama ya sake wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba ƙarfi wanda shugaban ƙasa ke da shi suna da yawa ya kamata a duba a gani ya zama yana nan a cikin do. To jama'a masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau inda muke tattaunawa ne dama akan maudu'in demokradiyya ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a ƙasar Kamaru. Bakin namu su ne Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyya mai mulki wato RDPC ko kuwa CPDM daga gabashin eh, kamaru wato a birnin bertuwa shi kuma muntari hamisu daga gabas eh, daga arewa maso yammacin kamaru musamman a birnin baminda a yankin ingilishi bakin kuma akwai eh, sise bamanga shi kuma daga birnin duwala wato birnin cinikayyar kasar kamaru shi shehu usmanu daga babban birnin kamaru yawunde a madadin abokan aikin gabaki daya muke muku godiya shi kuma wani lokacin idan allah mai komai mai kowa ya yarda mana Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar muku da wannan shiri daga Yawunde babban birnin Kamaru. Mun gode kwarai da gaske Muhammad Bashir Ladan. Tare da fatan mai sauraro ya gamsu da bayanan matasa da manyan 'yan siyasa daga ɓangaren jam'iyyu da ma ɓangaren gwamnatin ƙasar Kamaru. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ku kasance tare da mu makon gobe. inda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin daga ƙasar Ghana. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.